nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 乖。 da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran da ke watso muku shirye a wannan lokaci daga nan birnin tehran mustapha adam tare da ku a cikin wannan shirin namu wanda shine zango na biyu a wannan rana ta juma'a hajji babbar rana da fatan an lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dume su sai kuma shirin nan na kokon muna dauke da akwai harshen farisanci filin faɗakarwa sai kuma tarbiyyar iyali sannan kuma shirin nan na amsoshin fikihu za mu karkare da shirin nan na matasa da fatan za ku kusanci tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. kungiyar hamas za ta mika sunayen fursunan da za ta sake saki hezbollah ta labanan ta gargaɗi a kan tsawaita zaman sojojin mamaya bayan cika kwanaki 60 daga tsakaita wutar yaƙi rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi na ukraine 121 yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarin ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas za ta miƙa sunayen ƙarin fursunonin da za ta ƙara saki tashar talabijin ɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha biyu ta bai da labarin da ke cewa ana tsammanin cewa ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta hamas za ta fitar da sunayen ƙarin fursunonin da za ta ƙara saki a yau juma'a firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya sanar da cewa zai yi aiki da sharuɗan yarjejeniyar da aka cimmawa ta musaya fursunoni a tsakansu da ƙungiyar hamas ta hanyar shiga tsakanin ƙasashen wato qatar da masar a gobe asabar ne dai ake tsammanin sakin wani ƙarin fursunonin daga ƙungiyar hamas domin yin su da wasu fursunonin falasinawa da ke kurkukun haramtaccen ƙasar isra'ila gabanin musayar fursunonin ta farko dai wacce aka yi a makon da ya gabata ƙungiyar kukurmai musuluncin ta inawa hamas ta ce a karo na biyu za ta hada da wasu fursunonin mamaya wato mayakan hezbollah da haramtaccen kasar isra'ila ta ce tana rike da su a shekaran jiya laraba ƙungiyar ansarullah ta kasar yaman ta sanar da sakin matukan jirgin ruwan nan da ta kirke da shi tun a farkon yaƙi a ƙarƙashin cin majajiniya da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da akwai ɗaruruwan falasɗinawa a cikin gidajen kurkun haramtaccen ƙasar isra'ila da mafi yawancin su ƙananan yara ne da kuma mata hezbollah ta ƙasar labanan ta yi gargaɗi a kan tsawaita zaman sojojin mamaya bayan cikar kwanaki 60 daga tsagaita wutar yaƙi ƙungiyar ta hezbollah ta labanan ta fitar da sanarwa a jiya alhamis tana mai gargaɗi kan ƙin ficewar sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga kudancin labanan bayan cikar kwanaki su ɗin daga tsagaita wutar yaƙi kamar yadda ya zo a cikin yarjejeniyar yadda aka cimmawa sanarwar ta ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da cewa wani bayani da suka wato da ke fitowa yana nuni akan cewa abokan gaba za su jinkirta ficewarsu daga labanan yana da buƙatar dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar ta labanan da su ɗauki matakan matsin lamba a kan waɗanda suka sanya idanu a kan yarjejeniyar domin ganin cewa an cika aiki da ita bugu da ƙari sanarwar ta ce duk wani ƙara lokaci bayan cikar kwanaki 60 to yana nufin keta hurumin ƙasar labanan da kuma shiga wani sabon fasali na mamaya hezbollah ta ci gaba da cewa tana bin diddigin abubuwan da suke faruwa kuma duk wani ƙoƙarin ci gaba da zama da 'yan mamaya za su yi a labanan abu ne da ba za a laminta da shi ba a cikin kwanakin nan dai kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ambatan cewa sojojinsu ba su da shirin ficewa daga kudancin labanan a lokacin da aka tsara za su ci gaba da zama har illa masha allahu tashar talbijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ambato majalisar haramtaccen kasar tana cewa sojojin da suke kudancin labanan za su ci gaba da zama to kuna tare da radio hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran wanda ya jagorancin sallar juma'a tehran ya ce amurka tana son buɗe tattaunawa da iran ne domin faɗa da juyin juhali wanda ya jagoranci sallar juma'a tehran ayatollah ahmad khatami ya ce wajibi ne duniya ta san cewa matsayar iran dangane da amurka shine wanda imam khomeini da allah tabbata gare shi da kuma jagoran junjo halin musulunci suke bayyanawa wanda ya ɗauki amurka a matsayin babbar shaidaniya ayatollah khatami ya kuma kara da cewa a lokuta da dama jagoran junjo halin musulunci ya sha nanata wannan zance a dalilin haka muna yin kira ga ɓangaren da za a yi tattauna da su da su fahimci cewa manufar amurka shine kalubalantar juyin halin musulunci dangane da karatuwar ranar saukar wahayi ga manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa limamu na tehran ya ce ranar aiko manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa rana ce mai girma ga jinsin biladama wacce ake ɗaukar ta wato da matsayi mai girma kuma ake yin bukukuwa da murna a nan iran ayatollah khatami ya kuma ambaci karatowar ranakun cin nasarar juyin halin musulunci a iran da cikasa shekaru 46 yana mai bayyana su a matsayin ranakun allah hakanan kuma ya yi fatan ganin al'umma iran sun fito kwansu da kwarkwace su domin shiga cikin jerin gwanon da aka saba yi a kowace shekara a wannan rana. rasha ta sanar da kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi na ukraine har guda 121 ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da cewa a daren jiya alhamis ta kakkaɓo da jiragen sama marasa matuƙi na ƙasar ukraine ɗaya, bayan sun shiga cikin saurin samaniyar ƙasar a wani bayani da ya fito daga ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta ci gaba da cewa an dakatar da ƙoƙarin da ukraine ta yi a daren jiya na yin kutse a cikin sararin samaniya ƙasar rasha da kai har-haren ta'addanci hakanan kuma sanarwar ta ce an kakkaɓo jirage shida daga cikin waɗanda aka harba ɗin su ne a sararin samaniyar yankin moscow sai kuma wasu shida a sararin samaniyar belgrade har ila yau rashin ta kakkabo wasu jiragen samarsa matuƙi guda uku a samaniyar yankin Farbog da kuma wasu a yankin Tola. Sauran yankunan da aka kabo jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine sun haɗa da Orion da kuma Libistic da kuma wato da suke a jamhuriyar Crimea. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro sai a gya zama domin a ji shirye da muke ɗauke da su da suka haɗa da shirin nan na kokon san sai kuma shirin mu koyi harshen farisanci filin faɗakarwa sai shirin tarbiyyar iyali sannan kuma wato amsoshin fiƙo sannan mu karkare da shirin nan na matasa ai sauraro lafiya kuma da haka muke ban da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 24 ga watan Janairu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan Rajab na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan Bahman na shekara ta 1357 Hijira Shamsiyya. duk dokar da gwamnatin sarki sha na kasar iran ta kafa a kasar wadda ta haramta taron mutane fiye da biyu amma mafi yawan garuruwa na kasar iran din bangarori daban-daban na al'umma sun fito sun ci gaba da gudanar da zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin kama kariya ta sarki sha tare da yin biris da gargadin da gwamnatin ta musu rikici ya barke a tsakanin jama'ar ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin sarki sha wanda ya kai ga shahadar ɗimbin iraniyawa a garuruwa daban-daban na faɗin ƙasar to sai dai kuma a wannan rana ne ɗimbin jami'an sojoji na sama da kuma abokan aikinsu suka fito a kan titina a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran domin nuna adawa da gwamnatin mulkin kama karya ta sarki sha da kuma nuna mubayar su ga marigayi imam kumaini a ƙarshen tattakin da sojojin saman suka yi sun fitar da wani ƙuduri na yin allah wadai da laifukan da gwamnatin sarki sha take aikatawa tare da bayyana cewa a shirye suke su sadaukar da rayuwarsu wajen tabbatar da juyi na islama masu saurari ko kun san cewa shekaru 166 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan janairun shekara ta 1859 wani mutum ɗan ƙasar amurka mai suna edwin laurentine drake ya sami nasarar haƙar rijiyar ɗanyen man fetur a jihar pennsylvania a ƙasar amurka kafin wannan lokaci dai ana samun ɗanyen man fetur ne a wurare kaɗan kamar wurare masu mabubbugar ruwa amma kuma wannan mutumin ya sami ɗanyen mai ne mita 230 ƙarƙashin ƙasa kuma tun kafin wannan lokacin ne aka fara amfani da kayayyakin zamani wajen haƙar ɗanyen mai a ƙarƙashin ƙasa sannan kuma daga baya ɗanyen man fetur ya yi daraja ta yadda ya samu tasiri a cikin siyasar duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan janairu na shekara ta 1965 winston churchill dan siyasa kuma tsohon firaministan ƙasar birtaniya ya rasu yana da shekaru 91 a duniya an haifi churchill a shekara ta 1874 sannan kuma ya shiga aikin soja a ingila a shekara ta 1895 bayan nan kuma ya zama ɗan majalisar dokokin kasar karkashin jam'iyyar labour a shekara ta 1900 ya shiga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da birtaniya ta yi wa kasashen duniya da dama sannan kuma ya zama firaminista har sau biyu churchill ya rubuta littafai masu tarin yawa da gaske littafan da ya rubuta akwai littafin nan mai suna rikicin duniya masu saurari ko kusan cewa shekaru 358 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan janairu na shekara ta 1667 aka sanya hannu akan yarjejeniyar breda tsakanin ingila da netherlands bisa ga wannan yarjejeniya netherlands ta kasa ci gaba da mulkin mallaka a cikin sabuwar nahiyar amurka da aka gano a wancan lokaci inda ta miƙa yankuna da dama da ta mamaye ga ingila yankin da ya fi mahimmanci daga cikin yankunan da yarjejeniyar breda ta miƙa wa ingila shine jihar new york wadda take gabashin amurka a yau a musayar yankunan da aka yi a tsakanin ɓangarorin biyu ingila ta miƙa yankin guyana na kudancin amurka ga netherlands masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau muhammad bakir asif zade kazbini ɗan ƙasar iran mai fasahar zane-zane wanda aka fi sani da salon zanen kasbini irsu an haifi asif zade a cikin birnin kasbin wanda ke kasar iran kuma tun yana karami a lokacin yake karatu a ɗaya bangaren kuma ya sake mayar da hankalinsa ga bangaren zane na fasahar rubutu da kuma waƙoƙi bayan kammala karatun sakandare ya yi ta fuskantar matsaloli ta fuskacin salon da yake amfani da shi amma daga bisani ya samu ƙwarewa a bangaren ilimin fasaha da zane-zane da kuma sanin salo daban-daban na wannan fanni wanda ake amfani da shi a duniya sannan kuma ya saba da wasu salon zane-zane daban-daban ta hanyar aiki da kuma kirkira sannan kuma ya samu damar ƙwarewa matuƙa a fannin zane-zanen saboda ayyuka waɗanda ya gudanar a fagen al'adu da fasaha asif zade ya samu takardar shaidar cancanta ta yin zane-zane daga babban darakta na fine arts sannan kuma ya samu shaidar kwarewa a fannin zane-zane daga babban daraktan ilimi da fasahohi na ma'aikatar al'adu da fasaha an zaɓi wannan masani tare da karrama shi a matsayin babban jagora mai kirkira ta fuskacin fasaha na ƙasa baki ɗaya a shekara ta da takwas. asif zade ya halarci taruka da dama a ƙasashen duniya a fagen ayyukan kwarewa na fasaha da kuma hakan ya hada da taron biki da aka gudanar na fasahar zane-zanen birnin beirut a kasar labanan da kuma da aka gudanar a wasu kasashe da dama da suka hada da faransa belgium poland masar da kuma kore ta kudu sannan kuma ya samu lambobin yabo da dama daga hukumomi na cikin gida da kasashen ƙetare muhammad bakir asif zade ya rasu a birnin kazvin na kasar iran a cikin watan janairun shekara ta 2013 bayan ya yi fama da rashin lafiya yana da shekaru 89 a duniya. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci da dalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da biyar. Muna ƙara da masu wari cewa za a iya samun matanan wannan shiri a shafin muna intanet kuma za a iya sauran shirin a kowace rana ta talata. A cikin shirin namu yau za a ji cewa Muhammad da Ramin waɗanda dukkaninsu dai abokan juna ne kuma ɗalibai ne a jami'ar Tehran a yau sun je kasuwa da nufin sayan takalmi na hawan dutse da kuma jikka da ake ratayawa a ba domin ɗaukar kaya. domin kuwa sun riga sun a ne zuwa hawan dutse wanda aka shirya ma ɗalibai da suke jami'ar tehran to domin jin yadda ta kaya a lokacin wannan tafiya tasu zuwa kasuwa da kuma irin sai da suka yi sai a kasance ta mu a cikin wannan shiri da kuma jin irin tattaunawar da za ta gudana amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za su yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. روز بخیر برکت رانا بفرمایید بسم الله ما می مو منسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر و ابایا او شی آن چند است ونچن نویکی کدام ونه مشکی بکی آن بالا ونچن اسما کنار گپن ساک جکه سفید فرا هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی یندا مشکی بکی آبی شودی سبز کوری ببخشید یه حقوری قهوه‌ای می لونن قسا نه هزار دوبو ترک کمی کدن بزرگتر وندا یفی گرما اینجا انان چند نوا مدل سامپری دیگر wani ma darim mu muna da lotfan do Allah biyawarid ka kawo samte chap ɓangaren hagu post آبایان پشت شیشه اباین گلاشی کوچک قرمی کوچکتر ونده فی قرنتا همان ونچن من میخواهم نی اینا سو چشم تو همین الان ینزن To, madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi yanzu haka dai muhammadu da abokinsa ramin sun riga sun shiga wurin sayar da kayayyaki domin jin yadda ta kaya tsakanin su sai a kasance tare da mu a cikin wannan tattaunawa su kamar haka سلام آقا روز بخیر روز بخیر بفرمایید ما دو تا کوله پشتی می آن کوله پشتی چند است کدام کوله پشتی آن کوله پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید بله بله آن کوله پشتی هفت هزار تومان است مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ بله آن کوله پشتی سه رنگ دارد مشکی، آبی، سبز ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ آن 9000 تومان است کمی بزرگتر است اینجا هم چند مدل دیگر داریم لطفا آن کوله پشتی را بیاورید سمت چپ پشت شیشه بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم پس من همان را می خواهم چشم همین الان تو مدلا هکده تتناورتا to amma yanzu sai a sake sauraron ta kamar haka ɗin amma wannan karo tare da fasarata cikin harshen hausa سلام آقا روز بخیر سلام علیکم برکه روز به خیر. بفرمایید برکه درانه بسم الله ما دو تا کوله پشتی می خواهیم آن کول پشتی چند است مو جکر را تیاوه گدای بیو. وچن جکر را تیاوه نو تکی؟ کدام کول پشتی وچه جکر را تیاوه آن کول پشتی مشکی بالا کنار ساک سفید وچن جکر و می کلر بقا اسما کسدا پررجکا بله بله آن کل پشتی هفت هزار تومان است تو تو وچن جکر و تومان دوبو بکوی تکی مثل آن رنگ دیگر هم دارید؟ kwatankwacin waccan kana da wata کلا دبن بله آن کوله پشتی سه رنگ دارد مشکی آبی سبز ای وچن جکر ترات اوا گدا اوکو اکوی بقا اکوی شودی اکوی کوری ببخشید این کوله پشتی قهوه‌ای چند است؟ یه حکوری ونن جکر راتاوا قسا قسا نو تکی آن 9000 تومان است کمی بزرگتر است اینجا هم چند مدل دیگر داریم وچن تومن دوبو تر تکی تا دن فی گرما کدن a ما ma akwai wani samfari daban da لطفاً آن کوله پشتی را بیاورید. سمت چپ پشت شیشه دو الله میکو وچن جکر ترا تیاوا بنگرن هگو باین گلاشی بفرمایید از این مدل کوچکتر هم داریم بسم الله wannan samfarin ma muna da mafi ƙarancinsa. پس من همان را می خواهم. kenan Ni wancan kawai nake so Chash, hamin al'on. Ba komi, yanzu nan. To madalla da aka saurari wannan tattaunawa da fasara ta kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya mu ƙarƙare shirin na yau sai an ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattunawa da aka ji. Bekhair barka da rana. بفرمایید بسم الله ما می خواهیم مو مناسن دوتا گودای بیو کوله پشتی جکر و ابایا او شی آن چند است ونچن نویکی کدام ونه مشکی بکی آن بالا ونچن اسما کنار گپن ساک جکه سفید فره هفت هزار تومان تومان دوبو بکوی مثل آن کمر وچن رنگ لونی دیگر ونی شما دارید؟ کی کانادا او دارد شی یندا مشکی بکی آبی شودی سبز کوری ببخشید یه حقوری Kahfayi. Mai launin ƙasa-ƙasa. Nu hizar. Dubu tara. Kyami. Kaɗan. Buzo Wanda ya fi girma. inja A nan! چند نوع مدل سمپری دیگر ونی ما داریم مو منادا لطفاً دو الله بیاورید تکاو سمت چپ بنگرن هگو پشت اباین پشت شیشه اباین گلاشی کوچک کرمی کوچکتر wanda ya fi karanta. همان wancan من میخواهم نی اینا سو چشم تو همین الان ینزن To madalla to jama'a masu kun da ji cewa Muhammadu da abokinsa Ramin sun je kasuwa sun ga kuma nau'o'i na jikuna da takalma waɗanda suke bukata domin zuwa hawan dutse. Wani kuma ko shaka babu Muhammadu kasantosa ɗan ƙasar waje yana da matuƙar bukata ya bi 'yan uwansa ɗalibai domin zuwa wannan wuri. To kafin mu yi kwana da masu saurayi muna ta da ku cewa ana iya samun matanin wannan shirya a shafin na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin shiri na gaba a madadin Muhammadu da Hajji wanda shi ne haɗa shirin a fefe kamar da aka ji shi ne Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. filin faɗakarwa. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'ad. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirin filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gayyato muku malamai da masana da suke yi mana bayanai kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum domin samun dacewa gobe kiyama. A makon jiya muna tare da Sheikh Munir Malam Yusuf ne da kuma Malam Lukman Abdullahi da suka yi mana bayani game da kaba'ira wato manyan zunubai kuma mun tsaya ne inda Malam Lukman ya yi mana bayani game da rabe-raben zunubai inda ya nuna cewa baya ga manyan zunubai akwai ma ƙanana wato saga'ir kenan. To yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda muka dasa aya sai a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Amma kafin nan ga wannan. Alhamdulillah, madalla. Allah maɗaukin sarki a cikin littafinsa mai tsarki ya yi magana game da zunubai daban-daban da ka iya jefa mutum cikin mawuyacin hali, matuƙar ya dage a kan su har rai ya yi halinsa bai tuba ba, inda yake cewa idan kuka nisanci manyan zunubai da aka hane ku to za mu kankare muku zunubanku kuma mu shigar da ku mu shiga mai girma. Ƙarya tana daga cikin manyan kaba'ira da Allah ya yi hani a kanta. haka ma hadisai da dama da aka rawaito daga ma'aikin Allah annabi Muhammad tsira da aminci su tabbata gare shi da iyalan gidansa su ma sun yi magana a kai har ma akwai hadisin da aka rawaito da ke nuna cewa daga cikin alamomin munafiki shine idan zai yi magana to sai ya yi ƙarya domin jin ƙarin bayani game da wannan siffa na tuntubi malam lukman abdullahi ga kuma abin da yake cewa Eh, na'am kuma kamar yadda na faɗa shi ne cewa ƙarya tana daga cikin wato kaba'ira wanda banda ma tana daga cikin kaba'ira ita ce wadda ta zamanto kenan cewa ya zo a cikin wani hadisi wanda yake imam askari alaihi salam yake cewa ju'ilatul khaba'isu fil baiti wa ju'ila mitahuhu al kaziba wato sauran khaba'is sauran laifuffuka din an sanya su a cikin ɗaki ya aka sanya mabuɗinsa shine karya wanda yana nuna kenan cewa karya tana daga cikin kabira ita ce ake buɗe wasu laifuffukan kuma da ita kuma shi yasa za mu ga kenan cewa alkur'ani ya tsoratar da mu a ayoyi da yawan gaske dangane da abin da ya shafi karya wanda Allah ta'ala na cewa inna ma yaftari al-kadhiba layu la yu'minuna bi ayati lahi. fa'ula'ika humul kazibun abin sani kawai waɗanda suke kiran ƙarya su ne waɗanda ba su imani da ayoyin Allah ba kuma waɗannan su ne makaryata. hasali ma kuma Allah ta baraka wa ta'ala da ya alkawari zai shiryar da makaryaci ba wanda kuma shirya na Allah shine babban abu. Inda yake cewa inna Laha la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shiryar da musrifi makaryaci. akwai ayoyin alkurani da dama za mu gani a cikin alkurani saboda ita karya kabira ce ya zama alkurani ya hane mu a kai kuma hadisai na ma'aiki kira da nufin Allah tabbata a gare shi da imma alaihi musalam su ma sun tsoratar da mu kwarai da can gaske akan abin da ya shafi karya akwai imam rida alaihi salam yana faɗa cewa alaikum bi sidqi wa iyakum wal kaziba wato lalle lalle mu riki gaskiya kuma mu nisanci ƙarya. Ya da'imal fadli Ya da'imal fadli ala albariya kisan kai yana daga cikin manyan zunubai wanda Allah maɗaukin sarki ya faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa duk wanda ya kashe wani rai da gangan to sakamakonsa jahannama yana mai dawama a cikinta to domin jin cikakken bayani game da wannan barin haɗa ku da Sheikh Munir Malam Yusuf malami a jihar da magaram Zandar ta jamhuriyar Niger, inda ya fara da cewa wannan kashe rai da zina da sata wa'idi babba ya zo a lahira na yin azaba da hushin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ga bai gafarta ma wanda ya shirka da shi ya tare da bautan Allah da wani. amma yana gafartawan zunubin da ba shirka ba banda wannan maganan shirka sannan akwai kabira na kashewar rai kamar yadda aya take gwadawa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi shiga gidan wutar Nama, in ya shiga zai dawwama ciki wa lahu alai kuma Allah ya mai hushi wala anahu ya la'ance shi ya nisanta shi da rahama wa addalahu azaban azima ya mai tanadin azaba mai girma Allah yana cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara mu'minai sune wanda ba sa bauta ma Allah tare da wani Allah daban wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq ba sa kashewar rai da Allah Allah ya haramta sai da gaskiya wala ya zanun ba sa yin zina wa man ya fa'al zalika Allah ya ce duk wanda ya aikata nan ko ya kare da gangan ko ya yi shirka da gangan ko ya yi zina yalka asama zai gamu da zunubi yudha'afu lahu al'azabu yawm al-qiyama alillim ka mai azaba ranar alkiyama wa ya khalidu fihi muhana sannan ya dawama a cikin wutai yana abin wulakantaswa sai ya ce laman ba. sai dai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila amalan salihan ya yi aiki aiki wanda yake mana garci to wannan Allah yana an san tubar shi a wani wuri Allah subhanahu wa ta'ala akan da ya kashe rai yana cewa jili zalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا saboda wannan Allah ya ce muka farlanta ma banu Isra'ila cewa duk wanda ya kashe rai ba tare da ya kashe rai ba ko barna cikin ƙasa shine dan fashi da makami to Allah ya ce wanda ya kashe mutum faka annama qatalan nasa jami'a mutumin nan ɗaya da ka kashe zunubin shi Allah ya ce kaman ya kashe mutane ne gaba ɗaya wa mana hayaha wanda ya raya rai ɗaya faka annama ahayan nasa jami'a kaman ladan shi kaman ya raya mutane gaba ɗaya. To bari kuma mu sake komawa ga Malam Lukman wanda idan muka yi nazari game da bayanan da ya yi a kan ƙarya za mu buƙaci Malam ya yi mana ƙarin haske game da bayanan da wasu suke yi cewa akwai ƙarya ta musulaha. To shin yana nufin cewa ita ba ƙarya ba ce kenan sai ka da baki ya ce. Ƙarya ƙarya ce amma akwai wasu maganganu waɗanda za su zo waɗanda ya kan zama kenan cewa an yi shi saboda ainihin wata maslaha wacce take ta rinjayar da mafsada ɗin ita wancan karyar domin a farko ya kamata mu fassara ita abin da ake ce mata karyar Shi ne wato ba da labari ko magana saɓani yadda abu yake to idan za ka faɗi wani abu saɓani yadda yake don tseratar da rai ko kuma don daidaita ma'aurata ko kuma don wata maslaha wanda yake kawar da ita ya ki faɗan hakikanin gaskiyarsa wajen misalin ga wani nan ana neman sa za a zubar da jinin sa ba tare da haƙƙi ba amma in an ba da labari saɓanin hakikanin yadda al'amarin yake to za a iya zama an tseratar da ransa to wannan ya halatta a yi shi a ki faɗan hakikanin yadda abu yake don kar a je a halakar da ransa sai dai abin mulahaza nan guda ɗaya shine wajen kar a yi tasahuli da da wannan akawal ɗin wajen ya zama kenan cewa mutum kuma yana ta aukawa cikin ainihin wato kararraki amma in ba don haka ba zai zama tabbas akwai yadda akan faɗi abu saɓani yadda yake domin wata maslaha da za a ainihin tseratar da ita. للأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد إنه الهادي محمد هكذا ثم الله da fatan mun amfana da bayanan da aka ji daga bakin malamai domin idan kunne ya ji to gangar jiki ta tsira kuma annan zan jalin zamun shirin sai a ta saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma kafin wannan lokacin amadin malam lukman abdullahi malami a jihar bauchi a tarayyar najeriya da kuma sheikh munir malam yusuf malami a jihar zandira ta jamhuriyar niger nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya rabbi واسع الكرم مولاي صل مولاي صل وسلم على حبيبك تربية iyali saurari salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da batun za ku kashe tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa sa a wannan ranar a cikin shirin namu na yau za mu ji muhimmancin tarbiyya ne daga bakin muktar adam wani shehun ɗariƙan tijjaniya a garin jos da shiga ta malam bismillah a ba ma wato ɗan adam baki ɗaya abin mamaki ba sai musulmi ba ɗan adam baki ɗaya rayuwarsa bala'i ne masifa ne idan ba tarbiya domin tarbiya shine gyara hali ka zama mutumin kirki ka zauna da mutane lafiya wannan shine tarbiya ɗan adam an halicce shi ne akan haka a lokacin da Allah ya ɗan adam ya yi duniya bayan ya yi duniya ya yi rayuwa bayan ya rayuwa ya bashi hankali a kwakwalwarsa wanda wannan hankali shi ne zai tashi zuwa ga abu mai kyau bayan hankali Allah ya bashi fitara wannan fitara da shi za ta wala masa komai kafircinsa komi lalacewansa idan ya aikata gona san ya aikata aikata mai kyau ya san ya aikata wasu abu kyau shi yasa manzon Allah zai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me aiki alkhairi yake ka tambayi zuciyarka zuciyarka ita za ta gaya maka aiki alkhairi duk mutumin da ya abin da yake da kyau ne zuciyar da fitira kenan wannan fitira ɗin wanda ba bata gurɓace ba za ta yana masa yaro mai kyau in yi mara kyau ya san mara kyau ko bi kafin sauka da saboda haka ashe karfiya a rayuwar ɗan adam ba ke ɗaya shi ne zaman lafiyarsa Allah ya halicce mutum ne kowa musulmi Allah ya halicce mutum ne kowa mumin da aka bai duniya ne aka bar bar wani kusa wani duk da wasu kawata to wannan tushen da aka farko rayuwar na adam baki ɗaya hulɗa ne wato kowa yana hidima ma kowa ne mai kudi yana yin ta mara kudi don dole ya zo a mishi aiki ya biya shi ko mara kudi yana yin ta mai kudi don dole ya zo aiki a biya shi zai ci abinci shugaba yana yin ta wa talaka don dole in ba talaka ba ku shi ba mai mulki ba ne dole ya zance shi yadda ka'ida ta maza shi kuma talaka yana hidima ma shugaba saboda in ba shugaba rayuwar da yake hatsari malami yana ilimta wa jahili saboda shi zai koyar da shi in ba malami ba jahili ilimin sa ya tafi a banza shi kuma jahili yana yi jima wa malami saboda in ba malami ba zai san addini ba ba zai san duniya ba ba zai san rayuwa ba da yana ilimta wa babansa saboda idan ba da uba ya zama mara biyu uba yana ilimta wa ɗansa saboda in ba ɗa bai zama ɗan gata ba ashe kenan rayuwa ba ke ɗaya hulɗa ne tsakanin wannan da wannan to a shi ko haka ne hulɗar ne abin da ake bukata da hulɗar shi ne ta fi daidai yadda za ta tafi a zama lafiya ba cuta ba cutarwa la zama wa la zama e eh, karfe ta ta ka ce karfe yadda ta cuci kowa wannan shi ne rayuwa cikin tarbiyya ke eh, rayuwa shugaba ya san shi shugaba ne talaka ya san talaka ne malami ya san malami ne shi ma zahiri ya san shi zahiri ne ba ya san shi malami ba ne ya yi girman kai ya fi kaɗan gaskiya wa talaka a'a ya san shi malami ne sanin gaskiya a wurin jahili yana hannunsa shi ne zai sanar da jahili abin da yake gaskiya jin Allah biyayya ga shugabanni da sauransu sannan shi kuma jahili don zai biyayya ga malami shi ne ci a gaya masa gaskiya me Allah ya ce me manzo Allah ya ce ya za mu rayu ya za mu tabbata mu kaza mu kuka mu zauna lafiya wannan haƙƙin ku ne to a shi kenan tarbiyya ita ce tutu wajen rayuwa duk mutane da ba su tarbiyya rayuwar su gurɓatacciya ce ba sa'ada kwanciyar hankali ba nutsuwa ba ba jin daɗi ga waɗanda ba su tarbiyya duk dukiyar mutum ko ya fi kowa arziki a duniya inda ba su tarbiyya wallahi wahalalle ne kuma duk talaucin mutum yana tarbiyya hankalinsa a kwance dan ba zai zauna bai nema ba idan ya nema zai bai samu ba ya san Allah ne bai ba shi ba amma ƙarfin da Allah ya bashi ya ce wanda Allah ya bashi hankali da Allah ba zai fito da shi ya ganin ya samu idan kuma ya samu ba zai girman kai ba dai ya san ba wayan sa bane ba da fara sa bace saboda inda wayan sa ne ya san wanda ya fi shi waye a gaban su inda karfin sa ya san wanda ya fi shi karfi inda bude ido ne ya san wanda ya fi shi bude ido amma sai ga shi Allah ba shi ya ga wancan ba ba zai girman kai ba ba zai yi shi ya fi wancan muna yi wa shehu muktar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu manyan gobe yara ma iyaye Yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. fasoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya ƙara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata Mun fara gabatar muku da bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensa sai lokaci mana halinsa, don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da fara bijiro muku da batun wasu wasi da maganinsa. Sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Tambaya shin barasa najasa ne? Amsa, abubuwan sha masu sanya maye najasa ne a bisa ihtiyadi. Tambaya, menene hukuncin ruwan inabi da aka tafasa a kan wuta, kuma kashi biyu cikin uku nasa bai ƙone ba, amma ba sa maye? Amsa, shansi haramun ne, amma ba najasa ba ne. Tambaya, ana cewa idan aka tafasa wani adadi na inabi da bai kai ga nuna ba domin a samu ruwansa, kuma ya kasance akwai adadi na inabi ko kuma inabi guda ɗaya, inda abin da ya rage bayan tafasa zai kasance haramun ne, shin wannan magana ingantacciya ce ko a'a amsa, idan ‘ya'yan inabi sun kasance kaɗan ne sosai. sai ruwansu ya ƙare a cikin ruwan inabin da bai gama nuna ba, ta hanyar da ba za a iya ganinsa a matsayin ruwan inabi ba, to wannan halal ne, amma ‘ya'yan inabi da suka nuna su kaɗai a kan wuta, to cinsu haramun ne, tambaya. A wannan zamani ana amfani da sinadarin alkohol a matsayin barasa. wanda a zahiri abin haɗa abubuwan maye ne wajen samar da magunguna da yawa musamman maganin sha da turare musamman nau'in coling da ake shigo da shi daga waje shin kuna halattawa wanda yake da ilimi ko kuma wanda baya da sani kan hakan sayarwa da saya da kuma amfani da sauran wasu abubuwan fa'idoji da aka ambata amsa Sinadarin alkahol wanda babu masaniyar kasancewarsa abin sha ne mai sanya maye, hukuncinsa mai tsarki ne, kuma babu matsala wajen sayar da shi da saya da kuma amfani da abin da aka haɗa da shi. Tambaya, shin ya halatta a yi amfani da farar sinadarin alkahol don wanke hannu da kayan aikin likitanci, kamar na'urar auna zafin jiki da sauransu? domin amfani da su a cikin harkokin kiwon lafiya da jinya ta hanyar likita da ƙungiyoyin likitoci kuma farar alkahol ita ce alkahol da likitoci suke yi amfani da shi shin ya halarta a yi sallah a cikin tufafin da ke da ɗigo ɗaya ko fiye da wannan digon na sinadarin alkahol a jikinsa amsa sinadarin alkahol da aka ambata idan ba abin sha ba ne tana da tsarki kuma sallah a cikin tufafin da suka haɗu da irin wannan alkahol ɗin suna da inganci kuma ba su buƙatar tsarkake su amma idan ya kasance daga nau'in alkahol mai ruwa ne da asalinsa ruwa ne kuma bisa ga binciken masana a fannin kayayyakin maye to najasa ne a bisa itiyadi kuma da zai shafi tufa ko jiki, to baya halatta yin sallah a cikinsu kafin tsarkake su, amma babu hani yin amfani da shi wajen wanke kayan aikin likitanci da makamantansu. Tambaya, akwai wani yi mai suna kafir wanda ake amfani da shi wajen sarrafa abinci da magunguna, a lokacin ake tatsan shi yana kan daraja na sinadarin alkahol kashi biyar. cikin ɗari ko kashi takwas cikin ɗari a cikin abin da ake samarwa a wannan gwargwado kaɗan daga sinadarin alkahol bayi samar da wani nau'i na maye a yayin amfani da shi shin akwai wani abin hani a ɓangaren shari'a wajen amfani da wannan sinadarin ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin da aka samar a cikin abin da aka haɗa ya kasance yana sanya maye a kan kansa to ya haramta a cikinsa aiki da shi kuma ba mai tsarki ba ne a bisa itiyaɗi idan kuma ba ya sanya maye ga masu amfani da shi saboda kaɗan ne da aka cakuɗa da sinadarin da aka samar sai dai idan ya kasance akwai shakku ko kokonto kan kasancewarsa mai sanya maye ne ko kuma kasancewarsa mai ruwa-ruwa ne a asalinsa to hukuncinsa yana da bambanci. Tambaya, shin sinadarin alkahol nau'in 80 najasa ne ko a'a? A zahirin wannan sinadari ana samun sa ne a cikin abubuwan da suke sanya maye kuma yana haifar da maye. Na biyu, menene dalilin da ke sanya sinadarin alkahol ya zama najasa? Na uku, mecece hanyar da ake bi wajen tabbatar da cewa abin sha yana cikin masu sanya maye? Amsa. Tambaya ta farko, amsar tambaya ta farko, duk wani nau'in alkahol da ke sanya maye kuma mai roro ne a asalinsa, to na jisa ne a bisa itiyaɗi. Amsa ta biyu, ma'auni na kasancewar alkahol na jisa ne shine kasancewarsa mai sanya maye kuma asalinsa ruwan ne. Amsa ta uku, idan mutum balagagge a kan kansa baya da tabbaci to ya isar masa gamsuwa da sanarwar ma'abuta ƙwarewa mintattu. Tambaya menene hukuncin shan abubuwan sha da ake samu a kasuwa wanda suka hada da abubuwan sha da ake sarrafa su a cikin ƙasa kamar coca-cola pepsi da sauransu tare da sanin cewa ana shigo da kayayyakinsu na asali ne daga ƙasashen waje kuma yana yiwuwa su kunshi sinadarin alkahol amsa ana musu hukunci da tsarki kuma halal ne sai dai wanda mutum da kansa yake da tabbacin tana ɗauke da sinadarin alkahol mai sanya maye kuma asalinsa mai ruwan ruwa ne tambaya a tushe a lokacin sanya kayan abinci shin ya zama dole ne binciken hannu mai sayarwa? Tambaya, a tushe, a lokacin sayan kayan abinci, shin ya zama dole a bincika hannun mai sayarwa ko mai samar da kayan ba musulmi ba ne, kuma tabbas ya taɓa su ko kuma an yi amfani da alkahol wajen sana'anta su? Amsa, tambaya da gudanar da bincike ba dole ba ne. Tambaya, na samar da aspirin atropine sulfate wanda ana ɗaukan sinadarin alkahol a matsayin abin da ya taka gagarumin rawa wajen samar da shi kuma ana ɗaukensa da muhimmancin sinadarin haɗa shi ma'ana idan ba mu ƙara sinadarin alkahol ba ba zai yiwu mu samar da shi ba wato aspirin ɗin a ɓangaren gudanarwa ana ɗaukan sinadarin aspirin da aka ambata a matsayin magani da zai iya kiyaye sojojin musulunci daga cutuwa daga iskar gas na jijiyoyi na yaƙi shin ya halarta a shari'a a bisa fatawarku mai daraja yin amfani da sinadarin alkahol wajen yin magunguna ta hanyar da muka yi bayani ko a'a amsa idan sinadarin alkahol ɗin mai sanya maye ne kuma asalinsa mai roro ne to najisa ne a bisa itiyaɗi kuma haramun ne amma babu matsala game da amfani da shi wajen samar da magunguna. Yanzu kuma za mu taɓo batun wasu wasi ne da maganinsa kamar haka. Tambaya, tsawon shekaru da dama, ina fama da masifar wasu wasi, kuma wannan batu yana azabtar da ni sosai a kowace rana. Wannan halin da nake ciki yana ƙara tsanani, har na kai ga ina shakka game da komai. rayuwata dukkaninta ta kasance akan yawan shakku kuma mafi yawan shakkun nawa ya kasance akan abinci ne da abubuwa masu jika-jika saboda haka ba zan iya gudanar da harkoki ba kamar sauran mutane a ɗabi'a idan na shiga wani wuri nakan cire safana da ke jike da gumi saboda ina tunanin cewa ya zama mai najisa saboda yiwuwar ya shafi najisa kuma har ta kai ga ba na iya zama a kan kafet, idan kuma na zauna, za ta motsa jin cewa ko gashin kafet ɗin ya manne a kan tufafina, don haka ya zama ala tilas na wanke tufan da ruwa. A baya ba haka nake ba, amma yanzu ina jin kunyar ayyukana, kullum ina so in ga wani a duniyan mafarki in yi masa tambayoyi na ko wata mu'ujiza za ta faru wanda za ta canza rayuwata ko na koma yanayin da nake a baya don haka ina roƙonku ku shirya da ni amsa hukunce-hukuncen tsarki da najasa a kan kansu daidai suke da waɗanda aka bayyana su dalla-dalla a cikin littattafan fatawoyi wato risalatul amaliya da shari'a ta bayyana duk abubuwa masu tsarki ne sai dai abin da mai shari'a ya yi hukuncin kansa a matsayin najasa kuma mutum ya samu yaƙini kan hakan kuma kuɓuta daga wasu wasi a wannan yanayi baya buƙatar mafarki ko mu'ujiza maimakon haka dole ne mutum ya jinginar da ruɗinsa gefe guda kuma ya kasance cikin shirin koyi da koyarwan shari'a mai tsarki tare da gaskata ta inda ba zai kula da duk wani abin da bayi da tabbas na najisa ba ko abin da ya najisu kai daga ina ka samu yaƙinin cewa ƙofa bango kafet da sauran abubuwan da kake amfani da su sun najistu ta ina ka samu yaƙinin cewa kafet da kake takawa cewa ya najistu da najisa? a kowane hali baya halatta gare ka a wannan hali na ɗabi'ar wasu ka abin da yake ma'amuli ko ma'auni da ake kula da shi a wasu wasi na jistuwansu ka tabbatar da cewa da kanka kan rashin kulawa da kokwantanka hakan zai taimaka maka idan Allah ya yarda kuma ka samu taimako daga Allah maɗaukaki don kuɓutar da kanka daga tarkon wasu wasi. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban huta lafiya. don matasa. Bismillahir rahman Rahim. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa. Wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar samari da matasa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta rayuwa. a shirinmu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi a jihar bauchi a arewacin najeriya a kan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci donin matasa to a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da mahangarsa wacce ta sha bamban da ta wanda muka ji a baya da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne ɗan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurɓata tarbiyyar matasa a ƙasashenmu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana da ni yadda muke ganin abu wato matsalar ta gurɓacewar na masata Amma matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Don har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce fara suna bata musu yaya to abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake kira iyaka abubuwan da suka shafi TV intanet da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba ɗaya ba ta da wani bore iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani matasa yanzu ake cikin sauƙi ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani matan ma da suke sa mata eh, hotunan su tsara kuma za ka iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato eh, malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da wannan ma ya shafi Najeriya. Aye ni ka zama

wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shine kamar haka sai na biyu ne ina ga a babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce mu complex wato wani abu da ke damun su wani kulli haka ne nake nufi kulli ah, ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani farayin na wato um, samun ma balansi wato samun ma samari da yake duk wani ah, al'ada ta gargajiya tana canzawa ba wata al'adar da take tsayawa ɗaya to ah, so da yawa samari sukan tazo su ga dattijai a cikin wani al'ada wanda yake so a dattijan sun taso ne a ciki sannan samarin sukan zo su nemi wani canji da zan ba sa iya gane yadda za su yi shi shirya da su ko kuma ma su nuna musu hanya a ido yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. Duniya gidan kashe abu ko ya kashe ita ya barna. duniya idan kashe ahu ya kashe ta ya yi barna duniya mu bi ta a hannu. kamar yadda Abubakar ya ambata ya kuma bashi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki. Bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa na yi magana a akan dattijai to kamar haka ma zan iya magana a kan malamanmu malamanmu sai sai su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance da kowane zamani tana da naka matsala yanzu misali amfanin tsayawa a wuce Allah na sama ne wanda bai da kashi. shi kuma ka za ka za a ita wannan rigimar wanda yanzu saurayi shi yana da matsaloli a ilimanci a addinance da dama wanda wato sun fi wa'innan muhimmanci a rayuwar shi to malamanmu wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza ɗauko samari su sa musu wajen su don su a tsarin. To, sai kasance ka san mutum wato yana da wani abu ɗaya idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma in ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da samarin mu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi duk da wasu abubuwa a zamanance amma da yake girshi ba zai zai fantare wani abubuwan wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai ta kawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai kasance wani sun kasa kusan koma da samari musulunci a zamanance الله مدوني أتدين الله مدوني أسمي الله teku, أقسي الله مدوني أتكو الله مدوني To da wannan matsalar ta malaman addini a fagen yi wa matasa tarbiya za mu karkare shirin namu na wannan lokacin. da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntuɓar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.